Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asari a suna na Fili Hashin Gumel tare da Bram Kalmu Sigarba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 24 ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku zaɓin da muke tafa da shi ga kanun labarai. tosar filu amurka da gwamnatocin kasashen turai sun zargi belarus jiya lahadi da aikata ta'addanci a matsayinta na ƙasa bayan da ta tilasta wa wani jirgin saman fasinja samfurin jet ya saukar gaggawa a birnin minsk taiwan ta yi allah wadai da abin da ta kira halin ko oho da hukumar lafiya ta duniya da who ta yi da 'yancin mutanen taiwan na samun kula da lafiya don kawai matsin lamba daga ƙasar china sannan iran da masu saka ido kan harkokin nukiliya na majalisar ɗinkin duniya sun cima yarjejeniya ta tsawaita wata yarjejeniyar kuma ta amincewa da saka ido kan harkokin nukiliyar iran na ƙarin tsawon wata guda kanan labaran kenan aka saurara yayin da hukumar kula da haɗarin jiragen sama ta najeriya ta fara bincike kwararru sun fara tsokaci. Sojoji masu duba kansu da kansu abu ne wanda mutane suna mutuwa manyan sojoji suna mutuwa matasan sojoji suna mutuwa kuma soja soja ne a yanzu muna bukatan kowane soja ya abin da ya kamata ya saboda halin da kasa da ke ciki. haka kuma za ku ji cewa rahoton hukumar samar da cigaba ta majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa ƙasar nijar tana cikin ƙasashen da ba su samar da ababen more rayuwa a duniya cin amana da ta gayyar da ƙasarmu wadda muka yi ma ƙasarmu mu da kanmu mu dibe shi mu gyara shi idan muka fuskanci matsalolin da an ka gaya mana su ne an matsalar mu to mu gyara su mu gani idan muka koma najeriya kuma za a ji cewa kashi casa'in cikin 100 na manyan motoci a najeriya shekarun sun wuce 20 a cewar hukumar kiyaye haɗura ta ƙasar sai kuma shirin ilimi garkuwa ɗan adam wanda yusuf aliyu harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma suraro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka da gwamnatocin kasashen turai sun zargi kasar Belarus jiya Lahadi da aikata ta'addanci a matsayinta na ƙasa bayan da ta tilasta wani jirgin saman fasinja samfurin jet mai lambar tafiya fr 4978 ya saukar gaggawa a birnin minsk bayan wata barazanar harin bom sannan ta damƙe wani ɗan adawa mai shafin rubutu na yanar gizo wanda kan soki shugaba mai mulkin kama karya alexander lukashenko sun yi kira ga gwamnatin lukashenko da ta gaggauta sakin roman pratasevic dan shekaru 26 mai shafin rubutu a yanar gizo wanda ke gudun hijira a poland 'yan sanda sun damƙe sabik wanda wani tsohon editan kafar labaran telegram din nan ne mai tasiri mai suna Nista Anista Lip bayan da aka karkatar da jirgin saman Ryan Air mai ɗauke da shi akan hanyar zuwa Lutiana daga ƙasar Girka yayin da ya shiga sararin saman Belarus bayan da hukumomi Amin suka ce shugaba Lukashenko ya umarci sojoji su ta sakeyar jirgin ta amfani da jirgin yaƙi samfurin MiG-29. taiwan ta yi allah wadai da abin da ta kira halin ko oho da hukumar lafiya ta duniya who ta yi da 'yancin mutanen taiwan na samun kula da lafiya a cewar kafan labarai ta reuters kwamitin amintattu na who wato babban zauren who din ya fara taronsa na shekara-shekara a geneva to amma ba a gayyaci taiwan ba saboda a cewar taiwan who din ta bayar da kai bori ya hau bayan matsin lamba daga china a matsayinta na ƙwararriya kan harkokin lafiya na ƙasa da ƙasa kamata ya yi hukumar lafiya ta duniya ta yi hidimar samar da lafiya ga dukkanin bil'adama kuma bai kamata ta miƙa wuya ga duk wani muradin siyasa na wata mamba ba a cewar ministan harkokin wajen taiwan joseph wu da kuma ministan lafiyar ƙasar chen shichun a wata takardar haɗin gwiwa china dai na ikirarin mallakar taiwan duk wadda kasancewar gwamnatin da aka zaba a demokaradiyyanci a kasar taiwan dai bata amince cewa china na da iko kan ɗiyaucinta ba iran da masu saka ido kan harkokin nukiliya na majalisar ɗinkin duniya sun cimma yarjejeniya ta tsawaita wata yarjejeniyar kuma ta amincewa da saka ido kan harkokin nukiliyar iran na ƙarin tsawon wata guda za a ci gaba da saka ido kan kayan aiki da kuma harkokin da ke gudana kamar yadda aka amince a baya na tsawon wata guda wanda wa'adinsa zai cika ranar 24 ga watan yuni a cewar darakta janar na hukumar sa ido kan harkokin nukiliya na ƙasa da ƙasa rafael grossi a hira da manema labarai a yau dinnan litinin wannan tsawaitawar na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa don farfado da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 mai takaita shirin nukiliyar iran a madadin sauƙaƙa mata takunkumi kafin ibrahim ya da ƙarin wasu labaran zamu leƙa najeriya inda yayin da hukumar kula da hadarin jiragen sama ta najeriya ta fara binciken musabbabin aukuwar hadarin jiragen sojojin sama da ya sanadiyar mutuwar babban hafsan mayakan ƙasar kwararru matuƙa jiragen sama sun fara tsokaci kan wannan batu daga abuja ga hassan mai na kaina the cold hands of death, which manifested in the stormy weather. One of our friends. Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, Jarar Loki Irabo, ke bayyana cewar matsalar rashin kyan yanayi ne ya haddasa hadarin jirgin saman sojojin saman Najeriya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar babban hafsan hafsoshin sojojin kasa Laftanar General Ibrahim Attahiru, tare da wasu sojoji guda goma. Tuni da hukumar binciken hadura ta jiragen saman Najeriya ta kaddamar da bincike akan wannan hatsari. a cikin dai watanni uku jiragen saman sojin saman najeriya uku ne suka yi hatsari akai-akai to shi na irin wannan yanayi menene abin yi tambayar kenan da na yi wa kwararre a sha'anin jiragen sojojin saman Najeriya group captain Sadiq Shehu Garba mai ritaya tsohon hafsa a rundunar sojin saman. Rundunar sojin sama shine su yi la'akari kuma su ansa kowane aiki kowane aiki akwai randa ake cin sa akwai randa ba a cin sa abu ne mai bakin ciki wanda yake su dai sojin sama na Najeriya a yan kwanakin nan ba su samu sa'a ba abu idan ya taso idan kana neman maganin shi magana na farko shine kai kanka ka yadda kanka cewa kai ina da matsala idan baka yadda kana da matsala ba to samun mafita yana da wuya so su runduna ya kamata san cewa ai matsala ba abu ne da zai karbu ba a ce a cikin yan watanni kaɗan an yi an yi hatsarin jirgi su uku yayi yawa yayi yawa a cikin duk abubuwan da dan adam zai amfani da shi na tafiya ba wanda ya fi rashin hatsari ma kamar jirgi mutane suna mantawa ne saboda shi idan ya yi hatsarin a lokaci ɗaya mutane da yawa ne za su mutu amma sau nawa jirgi yake hatsari so rundunar jirgin sama su amsa cewa eh wannan abin da ke faruwa gaskiya ba haka ya kamata a ce a rundunar jirgin sama ana haka ba kaji mataki ɗaya kenan mataki mataki na biyu idan sun anshi cewa wani abu na abu na a nemi mutane daga waje su bincika abinda bature yake kira independent inquiry wato bincike mai zaman kanshi. Captain Bala Jibrin wani kwararre akan jiragen sama ya ce akwai bukatar rundunar sojin saman Najeriya ta yi karatun ta da kuma bincikanta domin kiyaye aukuwar irin haka nan gaba. Sojoji masu duba kansu da kansu abu ne wanda mutane suna mutuwa manyan sojoji suna mutuwa matasan sojoji suna mutuwa kuma soja soja ne a yanzu muna bukatan kowane soja ya abin da ya kamata ya saboda halin da kasa take ciki lalle air force na najeriya tsaya tsayin daka su duba yadda ake training din sun su training a aviation yana da muhimmanci sosai ko na soja ne ko na farin hula maintenance din jirgi ba a katin kwanas wato a cin a cin ba a maleji a maintenance din jirgin sama si maintenance din jirgin sama a kan lokakar su nuna sun fi kowa sani su bi yan caa din nan su nemi shawara su nemi taimako su nemi gudumawa hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Nigeria. gai da Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga ibrahim ya dawo da labarai to filu yar karamar tsibirin kasar nan ta samowa da ke yankin pacific ta tsunduma cikin rigimar kundin tsarin mulki a yau dinnan litini bayan da prime minister telupa silila meliluga ya ki sauka duk wada faduwa a zaben majalisar dokokin ƙasa da jam'iyyarsu ta yi a watan jiya jam'iyyar su firaminista talifa ta sha kaye ko da yake da kyar a hannun jam'iyyar 'yan adawa mai samun goyon bayan fioma naomi mata'afa Fiyoma ta je majalisar yau dinnan litini don kafa sabuwar gwamnati to amma sai aka hana ta da magoya bayan ta shiga ginin a ƙarshen makon jiya ne da kotun kolin ƙasar ta ba da umarnin buɗe majalisar a yau dinnan litini don fiyoma ta yi zama to amma sai shugaban ƙasa tumanifalo saulabi ya soke zaman mutane akalla goma sha hudu ciki har da yara biyu sun mutu jiya litini a arewacin italiya bayan da wata motar waya ta ɗaukar 'yan yawon buɗe ido ta rikito ƙasa daga tsawon mita ashirin. nan take wani yaro dan shekaru biyu ya mutu sannan wani yaron kuma dan shekaru tara ya mutu a asibiti bayan da ya samu bugun zuciya har sau biyu wani yaron kuma mai shekaru biyar ya samu munanan raunuka to amma yana cikin hayacinsa kuma yana magana ana masa jinya a asibitin yara na regina margarita da ke turin wasu fasinjoji sun makale cikin motar yayin da ta watsar da wasu lokacin da take rikitowar a ƙarshe a karan farko an sasu ci ta bayyana da kanta a kotu a yau ɗannan litini tun bayan da aka hambare ta daga matsayin shugabar myanmar a wani juyin mulkin soji ranar ɗaya ga watan fabrairu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc daga najeriya kuma sai mu tsallaka jamhuriyar nijar inda duk matakan da gwamnatin nijar ta dauka a shekarun baya-bayan nan ganin kasar ta samu ci gaba alƙalamin ƙididdiga da hukumar undp ke fitarwa a kowace shekara kan batun ci gaban rayuwar jama'a da alama har yanzu tsugunna bata kare ba domin rahoton da hukumar ta fitar a makon jiya ya ayyana jamhuriyar nijar a matsayin ta ƙarshe a duniya wajen samar da ababen more rayuwa bayan gudanar da bincike a kasashe 189 wakilin murya amurka a mai sulun wani barma ya aiko mana da karin bayani alkaluman ƙididdigar hukumar undp ko pnud na matsayin wani ma'aunin mizanin yanayin rayuwar da talakawa ke ciki wanda a ɗaya gefe ke zama wani matakin tada gwamnatoci daga barci game da nauyin da ya rataya a wuyansu a matsayinsu na masu alhakin kyautata rayuwar 'yan ƙasa kamar yadda abin yake a shekarun baya rahoton na shekarar 2020 na cewa nijar ce ta ƙarshe a duniya wajen tanadin ababen bukatun dan adam abin da ya sa shugabannin kungiyoyin kare hakkin jama'a irin su nasir da ke cewa lokaci ya yi da za a ɗauki matakan canza al'amura cin amana da ta gayar da ƙasarmu wadda muka yi ma mu da kanmu mu jibe shi mu gyara shi idan muka fuskanci matsalolin da an ka gaya mana su ne an matsala mu to mu gyara su mu gani su kan kansu masu kasafin sun ce mana mu kasan Nijar ga matsalar mu shine ilimi ga matsalar ku cin hanci da rashawa ga matsalar ku shine talaka bai samun arziki na kasashe kai gare shi jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da ake yi wa kallon waɗanda yawan al'ummar su ke lullunkawa kamar wutar daji wanda kuma a tunanin wasu hakan ne ke wa kasar cirawa daga matsayin ta kuta a kowace shekara sai dai wani masani a sha'anin kididdiga ila sule yana cewa ba haka abin yake ba akwai kasashen da sun yi nijar yawa kana ya kamanta najeriya da nijar ba ka ya kamanta tana yiwa satata guda na najeriya ma ya yi yawan yan nijar to abin da ka so mutane su gane rashin kwanciyar hankali a nijar shi ya kawo har shugabanni ba su mai da hankali kwarai ba wajen noma da kiwo da kuma abin da shahi makarantar yara da kuma tattalin rayuwar dan adam dangance da shekarun da za yi a duniya kenan cewa kiwon lahiya da ashe akwai kwanciyar hankali kuɗin da aka sa makudan kuɗin da aka sa na tsaron kasa inda an sa cikin harkar kiwo da noma da kuma wato abin da shahi makaranta da an samu cigaba sosai rahoton wanda ke shafar ayyukan shuɗaɗɗiyar gwamnatin tsohon shugaban ƙasa isu muhammadu na iya zamewa shugaba muhammad bazum wata manuniyar hanyoyin da za su ba da damar sauya al'amura a tsawon wa'adin mulkinsa shi abin da bai da kyau shine matsala a sanda ita kuma a gaza fuskantar ta a gaza maganinta ta dawwama cikin ƙasa shine abai da kyau muna kyakkyawan zato insha allahu wannan shugabannin da suka kama mulki a bana dangance da alƙon shugaban ƙasar ɗauka. Rashin gamsuwa da matsayin Nijar a rahoton na hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bunƙasa karkara ya sa shugaba Isu Muhammadu a zamaninsa ya kafa wani kwamitin ministoci mai alhakin nazarin hanyoyin inganta matsayin ƙasar yayin da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ENS a nata ɓangare ta shiga yunkurin inganta hanyoyin tattara bayanai sai dai sabbin alƙalaman da UNDP ta fitar a ƙarshen mako na nunin har yanzu da sauran aiki. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gai da Sulaimani Barma idan muka koma Najeriya kuma hukumar kula da haɗarin ababen hawa ta ƙasar ce ta ce yanzu haka kashi casa'in cikin ɗari na manyan motocin da ke sufuri. Shekarunsa sun wuce ashirin laman da ke kawo kuma baya game da samar da hanyoyi masu kyau a ƙasar. nasir da Meli kaya na ɗauke da wannan rahoton. 90% of the trucks we have today are over 20 years of Their age is a major problem. And that means we need... Kashi 90 cikin ɗari na manyan motocin da ke ɗaukar kayan Najeriya sun fi shekara ashirin da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da aka dace mu kara dagewa ga maganar jiragen kasa don sufurin kaya. Shugaban hukumar kiyaye kwara hadura ta Najeriya Ross Safety Babbo Yayami ke magana lokacin da shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta teku Hassan Bello ya zarce shi don tattaunawa kan tashoshin dakatawar manyan motoci da za a kafa kan manyan titunan Najeriya. Oyemi ya ce manyan motocin ne ke murkushe tituna su haddasa ramukan da kan kawo hatsari. Da haka idan an samu jiragen kasa ko ina motocin za su ke ɗaukar kaya ne kawai daga cikin gari zuwa tashar jirgin kasa. Shugaban hukumar kiyaye aikwar haɗuran ya bada tabbacin mara baya ga tashoshin dakatawar manyan motocin ta hanyar sanya direbobi bin umarni. Babban sakataren hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwan Hassan Bello ya ce madakatun motocin za su taimaka wajen hutawar direbobi da bunƙasa bunƙasa tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin. Haka Nasan Bello ya ce aikin kafa tashoshin teku na soke kaya a tudu na samun gagarumar nasara. Sufuri shine muke son ya zama wanda ke dauke da tattalin arzikin Najeriya. Idan an yi haka to za ka ga manomanmu sun samu inda za su aika kayan su ba ba sai sun zo Lagos ko sun zo Port ko kuma sun zo wurare da ke da tashar ruwa ba ko a can Kaduna duk noman da ake yi ta Jos ta Kaduna ta Funtuwa Kebbi da sauran jihohi za ga sun yi amfani da wannan tasha ta tudu su tabbata cewa sun aika abubuwansu to za ga masana'antu sun bunƙasa yanzu haka akwai wanda suka zo suka same mu suna son su yi masana'antu kusa ga wannan tashoshi to ka gani ɗaukan ma'aikata bunƙasa tattalin arzikin najeriya duk zai inganta saboda wannan abubuwa ɗaya daga shugabannin kungiyar direbobi comrade suleiman danzaki ya ce za su mika wuya ina jin na yi sawu ya kai biyar zuwa a ogun state akwai wani wuri da suka yi wajen headka wajen talatin talatin da wani abu to amma abin da suka tsawwala a kai shi ne suna so za a kashe sama da biliyan ashirin da takwas domin sun ɗauko irin wadda aka yi na jamani ne za a yi kankare wadda bai kasa kafa goma ba to mun gayyato mutanen italiya da waɗansu mutane kowane duba ya ga kuɗin ya ga kuma irin abin da za a kashe sai ya kauce gwamnati ta sa ƙarfi a gyara irin wannan ko muna so ko ba maso manyan motoci suke kashe hanyoyin nan manyan motoci suke da karfin da za su yi dukkan abubuwa to amma abin da ke faruwa mu a matsayin kungiyoyi ba mu da karfin da za mu tilasta ma mutum abu sai dai lallashi akan samu hatsura tun a tarihi a najeriya na manyan motoci da kai shafi ta masu tafiya a kafa kuma babbar mota ta samu shanyewar birki ta auka taron jama'a nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya a gai da nasura da mailika wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo. hausa da voahausa.com domin sauraron shirye shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba. ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau a cikin shirin namu. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka? Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu karkare jin irin halin da ake ciki a wasu makarantu a babban birnin tarayya Abuja. wanda mafi akasarin wannan rahoton namu ya dukufa ne akan gano halin da makarantun suke ciki da kuma irin matakai da mahukunta ke ɗauka duk da ganin cewar iyaye da malamai sun nuna rashin gamsuwa da halin da ake ciki. Halima Abdur'uf ta ji ta bakin shugabanni musamman sarakunan gargajiya. idan kika je makarantun firamare dinmu na gwamnatoci za ki samu wanda suke birni ma matan manyan mutane ne gaba daya da matan kwamishina ne da matan famsec da matan es da matan local government chairman da kansiloli su ake tattarawa a hada su a makarantun da suke cikin birni za a dauki su yaku bayi ko a tura su bayan gari a ce su je su yi aikin su kuma kin ga koda ba su je ba tunda ba supervisors din ba wanda zai san ma me aka yi saboda haka gyaran daga kasa ne har sama abun ya riga ya lalace don haka in dai muna bukatan a koma na mata mataki irin na da yara su fahimta yara su kwashi ilimi mai nagarta yara su idan suka ci gaba suka je eh, jami'o'i su yi performing yadda ya kamata to dole sai an koma daga kasa an gyaran gwamnati kuma inda shawara ta za a bi kuma inda da gaske ake so a gyara matakin ilimi a Najeriya a makarantun gwamnati to shine za a ce daga kansila zuwa har shugaban kasa duk wanda zai rike ofis ɗin gwamnati dole 'ya'yansa su attending public schools wato makarantun gwamnati in ba haka ba ba za a bar shi shiga wannan ofis ba in aka yi haka zai kawo gyara saboda ba zai so ya ga 'ya'yansa sun je sun bata lokacin su a makaranta ba su yi koyi karatu ba haka gyaran asibitoci inda za mu tattauna batun asibiti dole ya zama daga kansila chairman kwamishina minista inda ana son asibitocin gwamnati su gyaru to zai zama dole da su da iyalansu gaba ɗaya su je asibitin gwamnati in ba haka ba duk tatsuniya kawai muke yi ga abin da sauran masu ruwa da tsaki ke cewa game da yanayin da ake ciki a bangaren ilimin najeriya sunana mutassir idris ni malami ne da na yake karantarwa a wato matakin secondary school da kuma primary school wannan magana gaskiya na duba ta da idan basira na ga cewa ilalle magana cewa da mutum ya kamata ya yi tsokaci a kai musamman in ka kalla maganar abin da ake kira wato koma baya ta hanyar koyarwa da shi kanshi tsarin karantarwar a najeriya gaskiya abu ne wanda yake ciwo mutane tuwa kwarya tun dadewa hakikanin gaskiya misali in ka fara ɗaukar karantar gwamnati zaka samu cewa ɗari bisa ɗari damoyin sun ta'allaka a wannan yankin ne domin ko zaka samu hatta tsarin koyarwan da shi kan shi koyarwan ba bin sa yanda ya dace wato syllabus din da komai zaka samu gashi nan a rubuce amma kuma ya rage wa malamin da zai karantar ya shigo ya abin da ransa yake so in ya ga dama ya dauki yanda aka yake a rubuce in ko bai ga dama ba zai yanda ransa yake so zaka samu kusan rula da aikin da ma yake yi ba a cika kai ido gurin ba saboda da shi yanzu aikin gwamnati ya kasance wani aiki ne wanda kowa ke sa kamar aikin jika na yi ka aiki ne wanda da kusan kowa yake yin shi bisa ra'ayinsa duk inda mutum ya je bai yi aikin ba ko ya yi aikin zai kama hanyar sayi gaba abinsa sabili da sun ɗauki aikin sun bashi wato rashin mahimmanci fiye da yadda ake tunani wannan ya sa tsarin karantarwa musamman a makarantun gwamnati ya zama na cewa ya samu koma baya ɗari bisa ɗari kuma babu sa ido a kan ya yanayin tsarin koyarwan babu kuma sa ido a akan cewa shin ya yanayin jajircewar su kansu malaman gurin ganin cewa sun ba ma ɗaliban abin da ya dace su ba su yau in kana so ka ga ɗalibi kusan koma baya a cikin ɗalibi dalibai a cikin wannan kasa zaka samu dalibin da yake karatu a bangaren makarantar gwamnati ne sannan kuma wani damuwa again wanda shine yanzu yake da tasiri sosai akan magana abin da ya shafi karatu a makarantun gwamnati shine ya tafi a yajin aiki mafi aksarin makarantun gwamnati yanzu ba sa kyakkyawan tam guda biyu a jere ba tare da kaga an balle da yajin aiki ko wani abu makamancin haka ba wannan gaskiya yana daga cikin abin da yake lalata masu kansu yaran tsarin karatunsu yau in an fara karatu ba a kai ko ina ba sai ka ji an ce an tafi yajin aiki aiki a an kulla makaranta sai bayan wasu lokuta zaka samu malaman sun kara fitar da wasu bukatun su su ma in ba a biya musu ba nan ma sai sun kara tafiya yajin aiki wannan gaskiya ya zama tasgaro yana zama tasgaro mai karfi abin da ya shafi tsarin karatun sannan kuma akwai gaskiya wata matsala igin ta wato rashin gaskiya da amana wato shi aikin gwamnati yana son gaskiya da kuma sawa cewa amana nake yi wannan abun in an ce in zo karfi takwas in ban zo karfi takwas ba to lokutan da na kara in na karɓa kuɗi a kansa in sa a raina cewa cewa wannan kudin da na karba ba halal na ci ba don har mutum zai sa irin wannan a shi to zai sa zagi ya aikin da ya dace ko a karan kansa shi kadai ne ba wai haka rinka duba a'a wannan ma sai yanzu zo wannan ma sai yanzu zo a zaka samu yanzu aikin makarantun gwamnati gaba ɗaya tsarin ya lalace fiye da yadda kake tunani in ka je ka ga tsarin yanda yake malam abun babu kyan gani dole to ana buƙatan a gyara wannan abun gaskiya matsala ce mai karfi sosai ba kuma karama ba sannan wata matsalar kuma igen ita ce su kansu guraren zaman da yaran suke za zaka samu babu kyau aji zaka samu babu wato asalin rufin wato kwan kwanan da zai rufe shi ajin da kan ruwa ya zo daga sama ya sauka akan yara ko kuma in ya zo ya jike guraren yara ba za su samu gurin zama ba duk babu shi wato tsarin makarantar da yanayin gine-ginen makarantar ya lalace wasu makarantar zaka samu tun na ginin turawan mulkin mallaka ne har yanzu makarantun ba a gyara su sun koma wasu wannan ba musamman ka zo kurin yankunan mun nan haka wasu yankuna dai haka cikin kasa zaka samu gaba ɗaya gwamnati bata ba da muhimmanci ɗari bisa ɗari akan abin da ya shafi gyara makarantu da sanya wato kujerun zama da sanya abin rubutu da kuma ayata yarin ne da su kansu ɗaliban da su kasance to gaskiya wannan ba karamin kalubale ne da yake wato cimma 'yan ƙasa kwariya wanda kuma ya daɗe yana irin wannan wato kawo damuwa da kuma koma baya a harkar karatu a najeriya wanda muna tafkiran gwamnati har wa yau muna kara cewa gwamnati ya hoɓasa ta ga cewa wannan bangarorin ta gyara su duk ƙoƙarin ji ta bakin hukumar gudanarwa na babban birnin tarayya abuja ya ci sutura. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gratiam. ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bisalam Can hakika ba da tangarɗa ba, an mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kangi marar ilimi. A gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙon da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga baban diman bande ya ce salon VOA Hausa. Muna jajantawa al'ummar garin Saulawa da ke jihar Zamfara bisa hare-haren 'yan bindiga da suka yi sanadiyar mutuwar mutane sha ɗaya. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta gaggauta kaiwa al'ummar wannan yankin ɗaukin gaggawa domin al'ummar wannan yankin sun ce babu jami'an tsaro a wannan yankin. Daga nan sai wasiƙar Shehu Adamu jau ya ce lamarin matsalar tsaro a jihar Mataneja a 'yan kwanakin nan abin akwai ban tsoro sosai. domin yanzu kusan gaba ɗaya a jihar tamu babu tsaro sai dai tsoro saboda haka muna kira ga shugabanninmu tun daga ƙasa har sama da su yi duk mai yiwuwa domin kawo ƙarshen hakan domin dai a wuyansu nauyi da alhakin yin hakan ya rataya da fatan sun ji kuma za su yi hakan allah ya sa haka amen wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga zainab usman ta mahuta ta ce matakin da majalisar mai martaba sarkin katsina ta dauka na tsige sarkin fawa hakimin kankara bisa samun samunsa da hannu dumu-dumu a cikin harkar ta'addanci da kuma taimakawa 'yan ta'adda masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ya yi daidai da wannan muke addu'a allah ubangiji ya ci gaba da tona asirin duk wani munafikin shugaba ko basarake ko ɗan siyasa ko jami'in tsaro ko ma wane ne da ke da hannu a harkar ta'addanci a najeriya sannan shi wannan basaraki na kankara ba tsige shi kadai muke bukata ba yana da kyau bayan an tsige shi a yanke masa hukunci mai tsanani wanda zai zama zakaran gwajin dafi ga duk wani mai rike da mukami irin nasa da ma sauran jama'a madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. amurka da gwamnatocin kasashen turai sun zargi kasar belarus jiya lahadi da aikata ta'addanci a matsayinta na ƙasa bayan da ta tilasta wani jirgin saman fasinja samfurin jet mai lambar tafiya fr 4978 ya saukar gaggawa a birnin minsk bayan wata barazanar harin bom sannan ta damƙe wani ɗan adawa mai shafin rubutu na yanar gizo wanda kan soki shugaba mai mulkin kama karya alexander lukashenko sun yi kira ga gwamnatin lukashenko da ta gaggauta sakin roman pratisevic dan shekaru 26 mai shafin rubutu a yanar gizo wanda ke gudun hijira a poland yan sanda sun damƙe pratisevic wanda wani tsohon editan kafar labaran telegram din nan ne mai tasiri mai suna nista a lip bayan da aka karkatar da jirgin saman ryan air mai dauke da shi akan hanyar zuwa lutiana daga kasar girka Taiwan ta yi Allah wadai da abin da ta kira halin ko oho da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi da 'yancin mutanen Taiwan na samun kula da lafiya a cewar kafan labarai ta Reuters. Kwamitin amintattu na WHO wato babban zauren WHO din ya fara taronsa na shekara-shekara a Geneva to amma ba a gayyaci Taiwan ba saboda a cewar Taiwan WHO din ta bayar da kai bori ya hau bayan matsin lamba daga China. masu sauraro a nan mika karshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin mu sallama wannan mika sakon fatan alkhairi ga mai sauraron mu da kullum alhaji ahmed namal lugumel da fatan allah ya kara koshin lafiya domin sauraron shirye-shiryen mu za a iya zata shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma ma shafinmu na facebook yanzu a madadin ibrahim kalmar masu garba da ita na gabatar da shirin da kuma julie lantar gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfi hashin gumel da na shirya na kuma gabatar da garin washington dc ke cewa ku dakacin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum